Wani rikici da ya ɓarke a tsakanin al'ummar Fulani da kuma ƙabilar Nufawa ya yi sanadiyar aƙalla mutuwar mutane biyu tare da ƙona gidaje da dama a garin Fatigi ta jihar Kwaran Najeriya. Bayanai da su nuna cewa ƙabilar Nufawan ne suka fusata tare da aukawa wani matashin Bafulatani bayan da ya watsa masu ƙasa a lokacin da yake kan babur ɗinsa. Alhaji Usman Abdullahi wani mazaunin garin Fatigi ne ya yi ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru. abin da yake faruwa ba su ji wani kawai muke a alata akwai wani yaro fulani da ya tuka mashin yana so ya samu hatsari da wani da suke magana daga baya fulani ya cire ada ya sara mutum da ya sara mutum kawai na masu kai su rama wanda ya kawo fitina kenan to yanzu wani hali ake ciki to to da to tun kun ba police sun zo sun tsaya amma ba san abin da yake da redon ko za su fara kuma da dare na ba sani ba saboda sun masu kai sun kashe mutum biyu daga baya masu garin nan sun wasa sun fara kona motoci da gidaje. To a yanzu haka dai akwai ɗaruruwan Fulanin da suka tsere daga gidajensu, kamar yadda shugaban ƙungiyar Fulani makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya, Alhaji Muhammadu Kiruwa har ɗan zuru ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula. Wani haɗari ya samu yaro ya wuce an yi aure ya wuce da mashin sai bori da mashin ya sa mutane kura wanda wannan kaga ba ɗabi'a ba ce mai kyau so ko mutane sai suka kama suna bugu a Allah kadari zai kwanan shi ya kare wannan wuri din nan take. To kuma sai ni suka mai da martanin cewa an kace musu yaro suka zo su ma suka yi suka yi aikin rashin hankali suka yi kone-kone wanda suka kona mutanen garin a darasta da wasu motoci na wannan shi ya haifar da su ma kansu nufawan su ma sai suka sake taruwa da yan banga suka je suka kokkona gidajen hillani kamar ga arda juli suka kona ta suka kona kuma gidan tsohon ciyaman na mai Allah na jihar kwara cewa duka hankula ya tashi da kowane bangare su duka sun gari. Rundunar 'yan sandan jihar Kwaran dai ta tabbatar da aukuwar lamarin, to amma kakakin 'yan sandan jihar ta Kwara DSP Okasami Ajayi ya ce a iya su mutum guda ne aka kashe, sai dai akwai wasu da ke kwance a asibiti saboda samun munanan raunuka, amma tuni suka ƙara tura jami'an tsaro a yankin. Ya ce kura ta lafa akwai jami'anmu a wurin da suke aiki domin tabbatar da tsaro. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.